babu damar doguwar hira don ba muhallinta ba ne amma ya gabatar masa da kowa da yake wurin haka ba kuna saka kirkuwa saboda murna da ta'ujjubin wannan al'amari Allah hakimu cewar da tana goge idanuwanta kenan gaskiya Audi ya faɗa wa baban Tauhidat amma shi ma ya kulle masa baki ya kasa faɗa ina tsammanin wannan tashin hankalin ne ya wusar masa da hankali har ya yi ajalinsa da sanyin jiki Abba Jamali ya ce Arkam ya faɗa min ku yi haƙuri dada ba haka na so ba sai dai audi ya fi karfi na ya ɗaura hannunsa a ƙirjinsa da ke masa wani irin suya da zafi audi shi ya kashe min ɗan uwa kuma ya alƙalwanta min ganin gawarwakin ku idan na kuskura na bayyana kaina gare ku daga lokacin kuma sai baki na yi nauyi ko iyalina na kasa faɗa wa gaskiya malam zakari ya ɗan duka masa kafaɗa domin rarrashi mu bar zancen nan haka har a koma gida kukunku kukanku ba komai zai kara ba a wurin nan sai karyar da zukatan 'ya'yanmu ya nuna su tun daga kan jamal har akram zuwa sharar ido yake yi arkam ya yi nasa ya gama sai ja da idanuwansa suka yi kamar garwashi hajji lawali ya tuna da zuwan safar goron daji na farko ya ji ina ma sun gane tun lokacin sabon ciwon rashin aminin sa da karuwar kiyayyar alhaji audi suka taru suka addabi zuciyarsa a nan iyayen su suka riske su aka koma wa juna sannan hankulansu suka koma ga jiran a koma cikin kotun mammalo shamsu da aidan suna cikin mota an hana su fitowa sai sun ga yadda za ta kasance hannu shamsu ya miƙa ga aidan da ya gani a zaune gurgun ba giciye da ya saba ko kwanciya ba aidan ya kalli mammalo kamar mai neman izini ya kuwa ɗaga masa kai nan da nan ya ɗaga nasa hannun shamsu ya kamo shi ya raba a jikinsa yana kukan nadama a sannan mamalo ya faɗa masa abin da suka gani da bakinsa girgiza kai kawai yake yi cike da bakin ciki dole sai ya je karamin shin ya ɗauko jahaina saboda babu amfanin zamanta a gidan da mai raino kowa ya gudu shi da gidan alhaji aure an yi an gama insha allahu a cikin ofis ɗin justice godwill kuwa tauhida ce ta kara jaddada matsayarta sannan ta dage a kan lalle sai an fitar da aya daga tsakuwa sannan a ci gaba da shari'a babu mahallin tuhumar jamal da sata sai an tabbatar da karam holdis mallakin waye ga takardun da shamsu da ɗayan mutumin nan mai hannun jari suka saka hannu ta miƙa masa ta yi masa bayanin cewa kaso hamsin da biyu da yake karkashin alhaji audi na mahaifin jamal ne shamsu da wannan mutumin duka sun sadaukar da nasu ga magadansa haka zalika fanna da nata 'ya'yan tana sa ran samun nasusu da sauran mutum shida wanda ko babu su babu wanda ya isa ya ce kamfani ba nasu ba ne jamal da ɗan uwansa idan sun raba za su tashi da fiye da rabin abin da yake hannun waɗancan daidai saboda haka ko ma satar kuɗin yayi idan aka lissafa zai tashi daga so mai tsoka da yake haƙƙinsa na ɗan uwansa a ƙarshe idan za a tuhume shi zai zama na tuhumar akan kuɗaɗen da ba su kai adadin da ake ikirarin sun sata ba ne minti talatin da bakwai suka yi justice godwill da barista zakari suna ganin kaifin basirar tauhidat sannan suka koma cikin kotun da ta yi tsit 'yan sanda ne a tsatsaye daga bakin kofofin shiga da yawa saboda karfafa tsaro alhaji audi bai samu ganawa da lauyansa ba kuma alkalin kamar yadda ya so ba duk abin da aka yanke zai karba ba tare da musu ba domin kuwa bai sa ran dadewar duk hukuncin ba da bai masa daɗi ba sun gama shawara da alhaji ari cewar ana fita daga nan filin jirgi za su wuce su bi bayan oga ko ta wani hali sai ya tashi ya tafke warwarar da aka samu zukatansa sun yi amanna da cewa yana yin tsafinsa komai zai koma kamar bai faru ba bakuna za su sake kullewa haka zalika a duk wanda ya ji zancen asalinsa zai neme shi ya rasa duk kokarinsa na dannewa sai da murmushi ya bace masa saboda hango irin abin da zai yi musu da zarar kwallon ya shiga cikin ragarsa guduma justice godwill ya buga aka kara natsuwa ya gyara zaman gilashinsa akan fuskarsa sannan ya fara jawabi bayan ganawa da na yi da lauyoyin mai kara da waɗanda ake ƙara ga hukuncin da nazartar kamar haka da wanda abin ya shafa da wanda bai shafa ba gaba ɗayan su ji suke kamar an ɗora su akan kaya kowa a matsayi yake iya ji alƙalin zai ce da farko shari'ar da ke tsakanin jamal ibrahim karam da karam holdings za ta dakata har sai an bi diddigin sababbin ƙorafe-ƙorafen da suka taso hakan ya zama wajibi saboda sanin ainihin wanda ya mallaki kamfanin nan shi zai ba da damar a ce an yi sata ko ba a yi ba abu na biyu kuma kotu tana umartar 'yan sanda da su yi bincike mai zurfi akan alhaji audi karam kotu tana tuhumar da laifuka kamar haka na ɗaya ƙulla alakar karya da marigayi alhaji ibrahim karam na biyu danna dukiyar marayun da suka daɗe da isa mun zanen girma na tsayin shekaru na uku yi wa jikan bin shamsuddin fyaɗe da kuma ɓoye shaida ta hanyar biyan 'yan sanda da yi wa likita barazanar sauya rahoto dago kan sai daga takardar gaban ta bisa waɗannan dalilai kotu tana umartar 'yan sanda da su tafi da alhaji audi a fara bincikarsa daga yau zuwa biyar ga watan ogas ranar da za a ci gaba da sauraron wannan karar a cikin watanni ukun nan masu kara da wanda ake kara su tanaji gamsassun hujjojin kare kai sannan kuma kotu ta yarda da a ba da belin suwai da musa bisa shari'in da za ta bar ba za ta bar garin nan ba har sai an karkar shari'ar Natash justice godwill ikenna ya buga gudumar sai ya tashi a lokacin da magatakarda ya ce kotu rungume-rungumen juna cikin farin ciki da miƙa godiya ga allah ka fatanin waɗanda suka taru a wurin a dalilin marigayi alhaji ibrahim suke yi daga masu kuka sai masu dariya jamal ya rungume yayin sa suka saka hajiya manga tsakiya suna ta kuka sanin yadda shari'ar za ta kaya nan da wata uku sai Allah amma suna saka rai cewa nasara tana gare su domin gaskiya za ta yi halinta tauhida tana gefen su ta dora kanta a kafaɗar shahid sai murmushi take yi shi kuwa shahid duk wanda ya gifta sai ya kalle ta sai ya faɗa masa cewa ciki ɗaya suka fito a gaban idanuwan idanuwansa aka wuce da alhaji audi yanayinsa babu alamun ya girgiza so yake yi ya nuna musu da duniya cewar abin da ya faru bai taba shi ba duka-duka baya sa ran dadewa a hannun 'yan sandan saboda ya yarda da alhaji ari ko yana so ko baya so dole ya je ya sa ogayi masa aiki su biyun na an daure su da karfin tsafi ta yadda samu ko rashin alhaji audi shi ma zai same shi da ya iso saitin sai yana tsakiyar 'yan sanda biyun ga wasu uku a gabansu suka hada ido da abba jamalu ya ɗan tsorata domin a yau wani irin kwarjini na ban mamaki yake gani a tattare da shi hakan nan ya cije saboda kada su yi tunanin san kai shi kasa ya sakar masa murmushin da ko kaɗan baya masa kyawu jamalu idan na yi alkawari ba na karyawa ka tuna abin da ya faru a dalilin taurin kanka na farko ka tsimaye ni babu wata jimla ko kalma da abba jamalu ya ga ta dace da fadawa alhaji aure a lokacin saboda haka ya ce da sauransa fita su bar kotun kusan a tare suka juya dukkanin su gasu bata wannan abu ya bakanta masa rai sosai saboda ya so zira su ne yana son ganin ko sauran kwar jininsa da nuna isa zai musu tasiri a yanzu ko duka asirin ne ya karye daga murya yayi yana masifa amma har na karshen sa a layi ya bace masa babu wanda ya juyo zan dawo ne ko duka kun san me hakan zai haifar muku ƙarya ne babu wanda ya sai ce ni ba yayin ibrahim ba ne ke kuma manga ki jira ranar fitowa ta ranar za mu sabunta amarcinmu cikin zafin nama arkam da jama'ar suka juya za su koma amma haji da wali da abba Jamalu suka hana su rayukansu sun ɓaci sun kuma so a ba su damar da suka daɗe suna jira idan hukuma ne kaɗai ya sa suka iya danna zukatansu a haka suka ɗunguma wurin motocinsu suna ta hucin ɓacin ran an hana su nuna masa sun haifi cikin uwa da uba yan jarida kamar su cinye su aka dinga kwararo masu tambayoyi yau dai da kwarin gwiwa tauhida ta amsa da yawa cikin tambayoyin nasu abba jamalama bai ɓoye kansa ba ya ba su amsa jin ya faɗi ko shi waye da bakinsa suka soma tambaya akan yadda haka ta faru ya ce su jira sai wani lokacin motoci suka shige aka ɗunguma zuwa mai tama gidan hajiya manga baki ɗaya har da motar da su shamsu suke ciki su alhaji musa kuma gidan minasco suka wuce tare da susu bayan sun je ofishin yan sanda belinta tun a kotun ta soyi ba tauhida ta magana amma sai ta kula ko inuwar ta tauhida sun ta ki kalla bare ta ba da fuskar tun tunda aka fara shari'ar nan sai yau ta yi nadama mai suna nadama da zuciya ɗaya ashe abin da take zato ba haka bane ba Ɗauko kanta ta yi daga ni'ima da kafafuwanta ta shige ramin muguntar da ta gina mata ta yi sanadiyar korar tauhida daga karan shin ashe inda ta tura ta shine reshen ita kuma ta kare da kama ganye gashi ya tsinke da ita wannan rana ta buɗe masa sabon shafin tarihi a rayuwarsu kasa haƙura suka yi bayan sun isa gidan hajiya mun dole sai da aka maimaito tarihi daga farko kuka a kan kuka babu babba babu yaro ƙarshe kuma aka yi ta hamdala da Allah ya kawo masu ɗauki waɗanda suka rasa rayukansu musamman ta sanadiyar alhaji aure aka yi wa addu'o'i duk da a haka ma ba san su duka ba Abincin rana ma? Sai oda hajiya banga ta sa aka yi saboda duk sun gaji gasu da yawa. Masha Allah da yamma ne matan suka taru a baya inda suka yi abincin sadaka a kwanakin baya suka ɗora abinci. Ana yi ana ƙara taro yadda ta kasance a kotu yau. Iyalin Abba Jamalu ba su da bakunta kaf ɗinsu daga Hajiya Munawwara har 'ya'yanta sun saki jiki a cikinsu kamar an daɗe tare. Ami ta makale wurin tauhida tana jin ta da hira. Da yake ita din ma san makal ba wai Salaha bace kuma tana jin kanta kamar an sauke dutse a yau babu komai a gabanta. Sai shi har dariyar su ake ji suna yankan nama. A inda suka idar da sallar isha'i tauhida ta soma gyangyaɗi saboda tsabar gajiya da take tattare da ita. Rabanta da baccin kirki ta manta. Kwanakin su a Kaduna ita da arkan ba na hutu bane ba sun wahala matuka. amma alhamdulillah tunda kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Hirar ce bata kare ba, Abba Jamal yana ƙara fayyace masu yadda Allah ya gatance masa a sanadiyar zuwan tsohon arziki baba Jaminu baba Halilu Arkam da Jamal suna zaune hagu da damar farin cikinsa a bayyane kamar an taɓo shi ya hango kan tauhidas yana tafiya gefe da gefe sai ta yi saurin farkawa ta gyara zama a take wani irin tausayin ta ya tsirga masa a zuciya ba ta ji ba ba ta gani ba matsalar gidansa ta rataya a wuyanta rana ta farko a rayuwarsa da tausayin ta ya danna soyayyarsa gare ta yana kwaɗayin lokacin nan da za su samu damar nuna wa juna zahirin soyayya ba tare da tunanin komai ba amma samun natsuwarta ya sa shi canza shawara a take Ami ya dinga kallo yana ɗan ɗaga hannu cikin sa'a kowa ta ankara ta dubi inda yake nuna mata. Dama a kusa suke zaune sai dai hankalinta yana da hirar da ake yi, bata lura da halin da Tauhidat ke ciki ba. Sis Tauhidat a ɗakin da muka ajiye kaya za mu kwana. ta tambaye ta bayan ta bude ido daga dan taba ta dan da tai mutsaka idanu ta yi cikin son ta wartsaki ta ce ke ma bacci kike ji ko tashi mu je ki samu ki yi wanka ki kwanta murmushi ami ta yi suka miƙe tauhida dan ko tsayuwar kirki ba ta iyawa sai da ta rubuta. hajiya manga na ganin sa ta tashi tana tambayar ko lafiya hankalin ta har ya fara tashi bacci ke fuskar tauhida amma a haka ta amsa mata da cewa amince za ta kwanta murmushi ta yi ta riko ta a jikinta ta nuna wa ami da hannunta wai ta yi zaman ta ita za ta kai ta ɗakin ni ma baccin zan sakin fuska ta yi ta ce to mu je ku kwanta ami ta ce za ta iya tafiya da ta ita ta zauna amma sam take ba dan da ama ba da gado ɗaya za ta kwanta da yarta yarinya duk ta rame saboda damuwa ta faɗa a ranta a tsakiya suka saka tauhidar da bata wani gane me suke cewa sosai ba suka tafi ɗakin idanuwan arkam na biye da su har suka ɓace masa ba hajiya mun gaba ce ta sauko sai da ta tabbatar tauhidar ta kwanta kafin ta ɗauko masa kayan bacci ta naɗe a gado sai haƙura ta yi ta mayar da kanta amina wannan yayar ta kifa akwai shuri da duka cikin bacci ko dai in raba muku makwanci gashi dai korafi ne nan na take yi amma murmushi ne a fuskarta kuma ta yi maganar ne cikin shauƙi irin na uwar da take matuƙar son ɗanta hakan ya ƙara burge ami sosai game da wannan famili ɗin ta amsa mata da cewa babu komai ita ma an saba cewa bata iya kwanciya ba ki ce na taho da ruwan zafi da asuba in ga samu ku jiki tunda duka za ku yi duka za ku yi wa juna dariya suka yi gaba ɗaya sannan ta fita ta ba su wuri goma ta wuce suka tattara baki ɗaya suka nemo wurin kwanciya ana sallar asuba suka sake zaman ɗora girki da wuri saboda a gama akan lokaci sai da suka ci karfin aikin hajiya manga ta ja tauhi da gefe ta faɗa mata cewar ta haɗa kayanta ta anjima za ta kira shahidi ya zo ya tafi da ita gidansa kina buƙatar hutun jiki da zuciya ta ji daɗin wannan shawara matuka domin ko babu komai tana buƙatar ɗan uwanta sannan su ma za su samu lokacin ganawa da 'yan uwansu ba ita ta sanya arkam ha'ida ba sai da suka fito tare da su khalil daga bangaren jamal cin abinci a nasa bangaren su abba jamal suka kwana yana tsakar cin abinci ta tashi zuwa kicin ya ijiye kofin kunun hannunsa ya bi bayanta arkam wani abin kake son ne muryar antina na ta katse masa hanzari ya tsaya yana shafar ƙiya sai kuma ya nuna mata hannu zan wanke daidai lokacin tauhida ta fito ya ji kamar ya saka ihu sai hajiya munawwara ta kawo masa ɗauki tauhida koma ki zuba wa arkam ruwa ya wanke hannu wankin hannun ne sai an zuba masa ruwa bayan akwai famfo cewar hajiya manga sai dai kafin ta gama magana arkam ya tara hanya dole tauhida ta koma kicin din dariya suka dinga yi mata bayan shigewarsa aka fahimtar da ita manufar hajiya munawwara kin bikin hana mun da sakewa da takura cewar antarabi'a a ranar ta hajiya manga ta, ko dai danki ya takura wa 'yata ba an jima za ta tafi gidan shahid ta huta ita ma kai suka gida cikin yin na'am da shawararta hakan zai bata damar hutawa fiye da idan tana nan gidan sun ci gaba da cin abinci hajiya mun ga ita kadai take wani kada kai tana murmusawa yaya dai babbar yaya wani abin alkhairi ne ya samu bayan kulle wancan takadarin anti yakura ta tambaye ta dan ta san baban zaba idan kaga hajiya mun ga cikin farin ciki irin haka kanta ta ta ce su jira sai ta yi shawara da iyaye za su ji koma menene bata ji mai hajiya munawwara ta ce sosai ba in banda tauhida koma da kuma arkam ta bi umarni ne kai amma aranta tana tunanin kowa a falon yana kallon su sun shiga kicin tare a ce ba su da kunya rudanin da ke yawo cikin idanuwanta ya so ba shi dariya ta kuma ga yadda yake kimtsewa gani take kamar yana sane ya ta a wannan yanayin kawai don ya ji daɗi hannuwansa da ya miko gabanta ta kirkewa sai ma ja da baya da ta yi tana tura masa baki cikin shagwaba dan Allah ka yi haƙuri ba anan ba kada a shigo a ganmu muna mai ya tambaya tare da ware mata idanuwanta kamar bai san me take nufi ba kunya ta kama ta amma ta daure dan kada su yi ta zaman kicin ɗin, ta ce me yasa ya miko mata hannu wanke min zaki ya salam ta furta a hankali tana mai jin kunyar maganarta wadda ta san sai ya fassara da wata manufar kamar ta zubo shi ya taho gabanta da sauri ta juya za ta gudu ya kamo ta matso da ita jikinsa ya rungume ta yana shakar da daɗin kamshin da take fitarwa mai sanyaya zuciya irin wannan fassara na haka da wuri cordless ko dai bai ishe ki ba ne ya raɗa mata a kunne yana jan maganar kamar baya son ƙarasawa kashe mata jiki yake neman yi da kalamanta ta fara kokarin kwacewa ya ƙara ƙarfin rikonsa yadda ba za ta ji zafi ba hutun da bai san hajiya manga ta gama shirya mata ba ya sanar da ita yana son tafi ta yi ki shirya kafin zuhur sai na kai ki yi one week sati ɗaya farin cikin ta sosai ta nuna masa da irin damuwarsa a kanta sannan ta faɗa masa cewar nan na mata yi mata wannan magana wato shine ta riga ni ki ce tafi fi ni san ki ko ba haka bane ta zolaye shi tana dariya sun taɓa hira kaɗan ya ce ta tafi ta soma haɗa kaya yanayin gidan nasu a yanzu ba zai ba shi damar sararawa da ita ba gara su tafi gidan shahid da wuri domin su samu isasshen lokaci don sai bayan isha'i yake sa ran dawowa ba zai sake komawa ba kuma sai zai ɗauko ta da gaske yake son ta huta ɗin ta faɗa masa shahid ɗin ne zai zo ɗaukar ta ya ce zai kira shi ya ce ba sai ya zo ba baki buɗe alhaji ari yake kallon tarin maƙudan kuɗaɗe a jikin bangon ɗakin alhaji audi bandir-bandir ne na duk wata ƙasa da kuɗinta yake da daraja a duniya kuma suna zuwa ziyarar kasuwanci wannan ma'ajiyar fanna da hajiya manga ba su taɓa sanin da wanzuwarta a wurin ba a cikin wadrop ɗin kayansa wadda aka kera ta bango aka fasa cikin aka yi wawa keken rami sannan aka sanya ƙaramar durowar ƙarfe mai ma'adana da shi kaɗai ya san jerin su ɗauke kai ya daga kallon alhaji ali kamar wani wanda bai taɓa ganin kuɗi ba tun jiya na soto shi bakunan yan sandan da suka tafi da ni amma taransuwa ta banki ya ƙi yiwuwa ka san na faɗa maka kuɗin kamfani da na ɗorawa jamil ba banki na kai su ba na rarraba su ne a tsakanin gidaje na cikin ƙasar nan so ka ɗauki abin da zai ishe ka siyan tiket da duk abin da ya kamata har ka dawo ja da baya ya yi alhaji ari ya daga hannu zai dauki kuɗin ya fasa yana nufin daga kudaden nan ne ka binne a bangon nan 1.8 biliyan ne fa wuyansa alhaji audi ya kamo ya janyo shi sa yadda ya saba yi masa a wulakance abin da yake cikin nan bai taka kara ya karya ba ari idan kana tunanin turowa a satar maka ne ka maida mungun yawon zan baka ka sanka da kaina kai dai ka je ka samu oga tun da ni an hana ni fita ire-iren wannan wulakancin da alhaji auri yake yi masa ba karamin bata masa rai yake yi ba ko karamin yaro ake yi wa zai ji haushi bare shi da yake uban matarsa bandar din pounds na kasar ingila ya fara dauka yana tura a aljihu a ran sai na jin ina ma zai iya shaki alhaji auri ya mutu duk su huta kai ari armiya haka ne tsayar da ita mana ya ji muryar alhaji audi yana magana a firgici jiya waye da niyyar yi masa bayanin dalilin daukar kuɗin da yawa ya hango shi yana neman wurin ɓuya a cikin ɗakin alhaji menene ya samu kansa da tambaya dama na sa hankalinka ba kwance yake ba alhaji audi bai iya bashi amsa ba sai nuni da ya dinga yi masa da hannu bango ya nuna masa ya kalla a take hantarsa ta kada fitsari ya silalo masa da yake ba su kunna duka fitilun ɗakin ba akwai duhu kaɗan wanda ya bayyana inuwarsu inuwar alhaji ari ce take takawa sannu sannu hannuwa a miƙe tana tafiya inda alhaji aure ya takure da bango tasa inuwar ta alhaji ari ta finciku daga bayan sai ya shaƙe masa wuya kamar yadda alhaji ari ya ayyana a ransa a zahiri alhaji aure yake jin wannan mahaukaciyar shakar kamar numfashinsa zai bar shi kakari ya dinga yi yana kai duka amma bai samu kowa sai iska tsoratar da ya yi ta yi ya yi yawa amma wahalar da yake ciki ta fi komai zame masa bala'i sai da yawa wahala karshe sannan inuwar ta saki tasa yarab a kasa ta nufo alhaji ari da nufin komawa inda take wannan abu ya kara dagon zama hankalin alhaji ari ya kwasa a kuje ya fita daga dakin kowai babu ga babban riga yana fama da ita suna neman kayar da shi a kasa da faɗuwa da zamewa haka ya dinga cin ƙasa yana tashi har ya isa motarsa suna fita arkam da shamsu na shiga gidan ya rako shi ɗaukan jahaina kamar yadda ya bukata ba su samu kowa ba sai tara ma'aikatan gidan suka yi abin da ya kawo su ko cigiyar alhaji audi ba su yi ba suka tafi a nan inda inuwar alhaji ari ta saki alhaji audi ya kwashi tsawon dogon lokaci a kwance ba tare da sanin inda kansa yake ba bayan tafiyar tafiyarsa arkam ne amintaccen direban nan nasa wanda ya sa ya rufe fanna ya hau saman tsegunta masa zuwan shamsin ganin sa a ƙasa ya matso da nufin taimaka masa wani mashahurin wari ya shiga hancinsa dakatawa yana tunanin ko mushen bera ne ya rufe amma warin ya fi gaban haka bayan dan tunani sai ya ga taimakon alhaji audi ya kamata ya fara yi kafin tunanin silar warin gabansa ya karasa ya duka idanuwansa suka yi aron gama da wani fasafasan ruwa kwance a kasansa har ya fara malala a gefensa baya da sauri ya koma jikin bango ya dinga lalube wurin minti biyar kafin ya iya gano makunnin fitilar ɗakin ya kunna haske ya ya ko'ina sannan ya koma da sauri ya tabbatar da zarginsa zawo ne gari guda kamar bara gurbin kwai alhaji audi ya saki a wurin direba ya dora hannu a hanci amma duk da haka sai da amai ya kwafce masa a nan tsakiyar gadon bayan alhaji audun ganin zai cutar da kansa a banza ya haƙura ya so ka zai fita kafarsa ta yi tuntuɓe da wani abu a bakaice ya kalli kasan da tsoron kada ya kuma ganin abin da zai tada masa hankali sai ga wandar dan fans guda uku anyar tsayawa tunanin mamallakin su ko me ya kamata a yi da su ma ɓata lokaci ne sure su yi kawai ya ɗana aljihu ya fice da gudu To mai saurari bari mu dakata a nan shirin mu na gaba za mu je yadda za ta kasance. Kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da mu haɗa da Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.